Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 19 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan yanayin sanyi ko hunturu. shin kowane irin mataki iyaye ke ɗauka don kare lafiyar 'ya'yansu? Ka ga ba kowa yake kula da yaro lokacin sanyi ba kuma ya kamata mu iyaye mu koma muna duba ma yaran mu lokacin sanyi yanzu dole zaka canza ma yaro kayan sanyi wani lokaci wani karamin yaro yana wasa da ruwa dole zai jika kaya ka kula da yaro da hula da kayan sanyi da socks shalallaka an shiga yanayin hunturu da amurka da da gidajen <laughs> to kamar yadda kuka ji a wannan gutsara muna tafi da karin bayani wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook daga bisani kuma za mu gayyato likita domin yi mana ƙarin haske akan cututtukan da kan addabi jama'a a lokacin sanyi kuma don mu ba ku damar yi wa likita tambayoyi kai tsaye Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyar sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota na facebook inda muka ce yayin da yanayin hunturu ke daɗa ƙaratowa. wani irin tanadi kuke yi don kare kanku da iyalanku daga kamuwa da cututtukan da ke addabar mutane a lokacin sanyi ga kuma yadda kuka amsa mana To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin injiniya Jamil Abubakar Tola da Salisu mai shinkafa song inda suka ce fatan mu dai ubangiji Allah ya kare mu daga kamuwa da irin cututtukan da suke addabar mutane a lokacin sanyi amin. sai kuma ansar ya'u muhammad mazoji ruwa wuri ya ce dama rashin wanka da shafa mai da rashin sanya kayan sanyi shi ke haddasa dauda datti kaushi su kuma su haddasa ciwo a lokacin sanyi allah ya sa mu yi tsafta irin ta addini to kin ji kuma amsar kabiru je ke karaye inda ya ce voa hausa yau da gobe Ni wankan da nake da ruwan zafi haɗe da sanya tufafin kariya tare da ɓoye kai a wurin kwanciya ke sa ni in samu lafiya a lokacin hunturu. Sai kuma ansar Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce matakin ɗauka bai wuce yin rigakafi ba da kuma kulawa wajen sanya wa yara na sutura mai yin maganin sanyi. To ga kuma amsar Comrade Ibrahim Musa Maiduguri ɗan jihar Borno inda ya ce hunturi akan kama wato sanyi rigakafin da na yi shine nakan sa rigar sanyi nakan yawaita shan shayi domin kaucewa jin sanyi yau da gobe ku tashi lafiya kwarai ko an san 'yan borno da shan shayi. Lallai kam. Sai kuma ansar amadu Abacha Macina ya ce ni tanadin da na yi na sanyi shine sanya kayan sanyi kamar safa da riga da takalmi da kwanciya da wuri da kuma shafa mai akai-akai. Sauran karin bayani kuma zan kasance da likita da za ku gayyato a shirin naku don in amfana ku huta lafiya. To muna nan muna jiran kiranka. To sai kuma amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi inda ta ce na tanadi rigunan sanyi na sannan na yi bankwana da kayan sanyi wato tana nufin su. Su fanta da su tanɗe duk dai kayan sanyi wato kayan kankara ta kuma ci gaba da cewa na nemi maina mai kyau idan na yi wanka in shafa a ganina na biyo hanya mai ɓullewa. haka kuwa na sayo kayan sanyi ina sawa. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani inda ya ce bara mun shirya taro wanda muka gayyato masana a ɓangaren kiwon lafiya sun wayar da kan al'umma game da irin cututtukan da ke yaduwa a wannan yanayi tare da sanarwa al'umma hanyoyin kariya a bana ma akwai yiwuwar mu haɗa irin taro na bara. Lalle wannan sun yi ƙoƙari mai kyau. Kwarai da gaske. Domin ba kansu kawai suka yi tunani ba sun yi tunanin al'umma. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Adamawa Ibrahim Abdulaziz domin jin abin da ya tattauna da jama'a. Eh, assalamu alaikum kana tare da Aisha Ahmad. Eh gaskiya wallahi kwanan nan duk ana sanyi sanyi ya yi yawa sosai ana ɗari sosai gaskiya kuma ni ina tsoron sanyi eh gaskiya kamar ni ba zan maka karya ba sanyin da ake yi kwanan nan ba na iya samun in yi ayyuka na akan lokaci sai yin rana ya dan fito kamar irin karfe tara goma haka nake samun in yi ayyuka na saboda yana wahalar da ni sosai ba zan ɓoye muku ba malama ya suna suna na amina to ga lokacin sanyi ya zo ya ke jin eh, sanyi ko ɗari yanzu kai ɗari kan gaskiya akwai shi don da safin nan baka isa ka fita kai aiki ba in ma tafiya ya kama ka sanyin sai ya hana ka fita na kina kakarwa me yasa kike kakarwa bakin kike da kafa duk yana rawa haka ɗari sanyi to wani shiri kike wa sanyi tun da yanzu gashi ya zo a gaskiya shirin da na yi wa sanyi kamina neman rigan sanyi da sauransu wanda zan dan sa in na sa in jirin rinka jin dumi a jikina ya za ki danganta na bana da na shekarar bara kai gaskiya na bana ya fi yawa ko me yasa ban sani ba gila yawan ruwan da muka dan samu a damunan bana gila shi sa darin kuma ya fiye na bara yawa to shirya kenan kin kayan sanyi na saya har da safa hannu da na kafa Muna tare da Bello Jibrila. Eh saboda yanzu dai sanyin dai wani sa'in in sanyin yayi yawa ba na iya samun je makaranta gashi dai kuma ina sa suwaita to ina dai yin kokari da yin gana je makaranta. To da farko dai kana tare da Maude SS Aliyu. Eh to alhamdulillah yanzu sanyi lokacin sa ne. Haga lokacin abu kuma dole a yi sa. Haga zai zo ya wuce. To alhamdulillah matakin da wanda muke daukawa rigan sanyi suyeta za ka siya a wannan lokacin jikinka kuma da hular sanyi ka nemi sos ka saka wannan duk kariya ne daga sanyin. Ana tare ne da Yakubu Fires. Gaskiya muna ji da sanyi sosai sosai wallahi. So yanzu nan ma gaskiya ana kokarin sai ma yara na rigunan sanyi a'a sai musu vaseline domin yanayin sanyin na mura kawai ma gaskiya ma ya ishe mu gaskiya na tura yanzu ma ni da iyali na ma samu irin jaket nan rigan sanyi samu man vaseline nan su dinga shafawa a dinga rurrufe windunan nan domin eh, mu dinga dan kare sanyi mu sunana ba ibrahim kana jin sanyi ina jin sanyi sosai musamman ma da safiya ba gani da rigan sanyi ba me yasa ka sa safa domin ya magance min sanyi batun fashewan kafa ka yaro da kai <laughs> baka wasa jini ina wasa ma amma ba kullum bane mutum yake samun lokacin wasa jini shi yasa idan ba mu samu lokaci da sai mu tsaka safa da rigan sanyi ka shirya wa wannan sanyin kenan eh na shirya na tanadi rigan sanyi domin maganin sanyi na ga kana kakkarwa na ga kafan kana kakkarwa ko me yasa sanyi ne kawo haka me bambanta wannan sanyi da na baya gaskiya wannan ya zo da bambanci wannan yana da abun nan yana ya yi sanyi ne ya yi karfi sosai ba kamar na baya ba. Kuna tare da Fatima Sati ne. Ito eh gaskiya sanyin kwanan nan yana yawa gaskiya. Sannan kuma kafin nan na tafi makaranta sai na dinga sa suwaita ina tafe ina na aga iskan mashin kuma sanyi gashi kuma ina da pneumonia gaskiya. Rabiu. To Rabiu na ga A ɗari kake ji ko sanyi? to duka da sanyi ne eh, na ga bakinka na kakkarwa ko me yasa eh, saboda ɗarin yayi yawa ne yayi yawa kamar yaya suna neman kayan sanyin ne don rufu samun dan ji dumi a jiki a ba kai kama mamaki na kai kama saurayi ba ne ya ka ji tsoron sanyi ko ɗari <laughs> a bai bi wannan bai duka ne sanyi ga yanzu za mu shiga akwai shiri da kai wa wannan sanyi sosai na tanadi kayan kare kaina da sanyi kamar me rigan sanyi sos hannu duka ta na dare da hula domin rufe kaina <laughs> dole shayi kan da sassafe ma dole dinga duma ciki domin jin zafi kana tare da usman ali gaskiya sanyin ba ta da uh, sauki kamar yanzu ala misali gefen sanyin hayan gada sanyi tana ratsawa har jikin mutum ya kamata duk wanda zai kula ya tabbata sanyin nan ya yi kariya da shi don yana kawo cututtuka kala-kala na farko zai iya kawo mura mai zazzabi mai karfi ya kamata kowa ya kiyaye da wannan sanyin yara kuma a dan kula da su da rigan sanyi kar a bar yaro tsirara yana yawo da to haka yaro kuma yana da kyau uwa ta gani ta mata an masa wanka da ruwan zafi don gaskiya shine zai iya dan kare mana sanyin kadan a kula da yara kuma suna zama a ciki matakin da nake daukawa kamar ni da iyalina na farko dai ni ina kula da rigan sanyi na yaro kuma bana son yawon yaro a waje banza banza shine mataki na farko mataki na biyu duk lokacin da yaro a kiyaye shi da wanka da wasa kuma da ruwa shine abin da nake gani matakin sanyi kam. Ina tare da barka Daniel. To muna ji da shi daidai da inda Allah ya bamu dai. Da inda Allah ya bamu don ba mu ce sanyi tukunna ya can can ba sai Janwari. za mu fara ji muna ce Allah mun gode shine yanzu matakin shine a fara sa rigan sanyi ta sa socks ana kiyayewa don nan gaba ana shiga ya suna To suna na shifi usale. To naga kana karkarwa kamar sanyi ya sama shiga ne? Alamai kuwa ai wannan lokaci ne da sanyi. Sanyi ya shigo sosai ba ana kuma fama da sanyi sosai. musamman ma a wannan yankin namu gaskiya akwai sanyi sosai a wannan lokaci. Ko me yasa ke gani a wannan lokaci a wannan yankin naku akwai sanyi sosai? su daman sanannen abu ne duk shekara irin wannan lokaci da bazara ya shigo lokaci ne da ake samun sanyi wasu guraren masu kan fi wurinmu da muke na sanyi amma mu din ma daidai gurgudun irin sanyi da yake gumu ma muna fama da shi gaskiya idan aka kwatanta da wasu lokuta tun da gumugu ne da yake daukan zafi amma a wani lokaci saboda canjin yanayin na bazara akwai sanyi sosai da mu da muke zaune nan muna jin sanyi lallai na sosai sosai ma yanzu ana fita hira gaskiya sai a hankali don ga sanyi saboda sanyi ni kam ma kamar ni kam daban ba wani hira ba hmm. su sanan kuma gashi a wannan lokaci na sanyi hmm. ai kenan ni <laughs> ina jin bayan na shiga daki ma sai na sabu kuma abun lulluɓa har yanzu na sake shiga barguna lulluɓa kamar wannan lokaci zaka tada akan yi tanadi wasu abubuwa don maganin sanyi kai wani tanadi kai shi ne na fara ma da cewa na tanadi akwai bargo hmm. wannan a daki kenan in na koma gida ina da barko sannan zan fita kuma akwai eh, kayan sanyi da na tanada wanda na kan sa hular sanyi kifa a kaina sa takalmin ɗaure kafa na sa riga wadda za ta kare ni daga jin sanyin wannan duka wannan don kai kai kenan mata ba ta to kai kawo kanka iyalan kuma fa da yara da sansu me kai musu ai kaji wannan kuma wani wata abu ne da ya shafi eh, rayuwa da kuma yadda ci gaban kasan mu da yadda abuwa su ma daidai gurgudo dai mun musu abin da zamu iya yi su ma bamu bar su haka ba tunda kai ma kenan ina kuma ga yaro misali wanda dama shi eh, jikinsa eh, ba zai ma iya juran sanyin kamar kai ba su dole su ma kwata na da muka musu wai da ba a san maza da tsaron sanyi ba sai ga maza suna tsaron sanyi <laughs> dole wace an samu canjin zamanuka da kuma kasan sanyi a wani lokaci kamar yana karuwa fiye da yadda yake a wani lokaci to in kan kwatanta da mu nan da can gaskiyar magana sanyin sai ka ji kamar sai a ji sanya gama baka san ana sanyi ba amma wannan shekarun gaskiya ana sanyi sanyin karuwa yake to karuwan sanyin nan shi ke kara eh, wato yake kara takura mutane wanda yake kara jefa su cikin jin sanyi ba gani kamar kan cewa mata za su muku dariya kuma kuma za kuna tsoron sanyi <laughs> to da ai maza ka sasu da tsoron sanyi mata kan kusan ai <laughs> su su sanyi bai cika zama musu matsala ba eh, za ka gama ce a ruwa aiki ma tana cikin ruwa tana aiki ta tana ba ruwanta amma namiji bai zai maka wannan ba yanzu dai kun tsorata kenan a wannan ba tsoro ba ne al'ada ce idan ka ɗauki abin da ake cewa eh, ɗabi'a in ka ɗauki ɗabi'a ta ɗan ta mutane kusan zaka ce mata sun fi maza rashin jin sanyi wato juriya jurewa eh. jurewa jin sanyi to malama ya suna suna na maryam hamid a to gashi ya na ga kamar kina jin sanyi mm, to da yake lokacin sanyi kaga akwai bambanci lokacin sanyi da lokacin zafi da yake yanzu wannan lokacin sanyi dole jiki zai canza yanayin sutura kuma zai canza na kin sa ga safa hannu da kafa me yasa eh to don ka kiyaye jikinka ne don ka gyara jiki gashi kina jiki amma kina tsoron sanyi eh to yanayi ne ai ana amfani da socks wasu suna sa na hannu wasu suna sa da na kafa ana sa kayan sanyi kuma har da na kai malama mara wani zai ga kamar tun da kina jiki watakila ba za ki je sanyi ba to ai yanayin lokacin shi ne ba wai bai bi jiki ba sanyi ka bai bi jiki ba yanayin lokacin shi ne dole kowa zai ji shi to me yasa kike tsoron sanyin duk da cewa bai kamata ma ki ji tsoron sanyi ba to ba tsoron sanyi yake ji ba da yake dai komai kamar da na ce maka komai lokacin shi ne da yake ana cikin lokacin sanyi ko kana so ko baka so tunda dai zaka fita kai wasu eh, harkoki na daya biyu uku a waje dole ne zaka ji sanyi kam ah, ke kin ce kina sanyi yaran ki kuma fa wani tanadi kike musu ah, ni nike ma yara na tanadi don gaskiya yadda muke lokacin sanyi yanzu ba na saurin fitar da yara na waje kuma ina kiyaye su da amfani da ruwan sanyi da shan gangara kuma da safe ba na saurin mu ma yaro wanka wankan yaro sai ya kai kamar yanzu yaro yana makaranta sai goma zuwa sha ɗaya to in nema yaro wanka sau daya in ba dai wani dutti ya ba ba na ƙara yi wa yaro wanka amma kuma kaga ba kowa yake kula da yaro lokacin sanyi ba kuma ya kamata mu iyaye mu koma muna duba ma yaran mu lokacin sanyi yanzu dole zaka canza ma yaro kayan sanyi wani lokaci wani karamin yaro yana wasa da ruwa dole zai jika kaya kuma in ya jiga ba wai ya kamata ka ce kai wa yaro ya bata kaya ka ce ka bar shi ba dole zaka canza ma yaro kaya ka kula da yaro da hula da kayan sanyi da socks yi bayani. Lallai ka gunji bayani yanzu a ce na yi son kai. Amina bari fara ke yaya hunturun bana. Wai. a gida ana hunturu nan kuma ana. Mai tsanani kuwa har kankara kuwa ana yi. Wato yau da na fito. Kin san abinka da sabon shiga sai na ji wani irin sanyi. Ke kwai ne. Wanda ban saba ba dama da can mako a gidan ma bana shiri da sanyi. Yau da na duba na ga yanayi ya shiga minus seven na ce a bari kin koma bargo ne ko kuma kin koma bargo ne yi <laughs> anya mutane za su iya wanka kuwa amma dai a kokarta a rika wanka a kokarta a ringa wanka kuma a ringa ma yara kariya kwarai da gaske ya kamata to masu sauraro yanzu za mu gayyato likita dr muhammad ladan da zai yi mana karin bayani akan maudu’in mu na yau lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. masoyi kun sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu dai muna tare da Dr. Muhammad Ladan likita a nan Amurka. To likita barka da kasancewa da mu. Barka dai. To likita ga shi lokacin hunturu ya tunkaro. wasu irin matakai ya kamata iyaye su ɗauka domin kare 'ya'yansu daga kamuwa daga cututtuka da ake yawan kamuwa da su a lokacin hunturu ko kuma in ce lokacin sanyi? Eh, to abin da ya kamata iyaye su ringa yi shi ne kin san lokacin hunturu na iska da kura yakan yawa kwarai da gaske mm. ya kamata samu abubuwan da za su iya rufe kan yaran da abin da zai kare huskansu to yadda ba za su rinka shakan wannan kuran da yawa ba Mm. to shi ya kamata su rinka yi kuma yadda a rinka sa wuraren da dai eh, za su dan je zai kare su daga wannan koran in dai bai kamata su rinka fita waje ba sun dawo makaranta ya kamata su rinka zama cikin gida mafi yawa domin kada su rinka shakan koran nan da yawa to duk waɗannan sukan taimaka eh to eh, akwai batun cututtuka da kan addabi mutane lokacin hunturu eh, kama wanda ya jibinci kura idan mutum ya ya shaƙi ku yawwa kamar cutar asma asma da cutar sanyi na pneumonia da dai sauransu ko za ka yi mana bayani akan irin waɗannan cututtuka da akan iya kamuwa da su ko kuma suke tashi su yi tsanani lokacin hunturu eto eh abinda shi wannan kamar narka man pneumonia na kin san wani audan wani kwayan cuta yana da ke shiga cikin hutun huhun dan adam hmm. to wannan ya shiga cikin huhun adam da ya sa yawanci yaron samu zazzabi ya rinka su makyarkyata jikin shi kuma zai zafi ya jikin yaron zai zafi sosai to irin waɗannan irin waɗannan abubuwan suka faru ya kamata a kai yawon likita shi yasa na ce in dai suka kare yadda yaron ba su fita waje da yawa suna shaƙa kuma in dai wani yaro na da wannan ciwon ya aka ga yana da irin waɗannan ciwoka to a kare daga sauran yara hmm. kada ya rinka shiga sauran yara da yawa to kuma inda batun azma ne to yara masu azma kin san koran nan suka so mashakansa hmm. to wani lokaci yakan hana su yadda za su nuka numfashi sosai kuma a kowane lokaci cikin iskan nan akwai wasu abubuwa da ke cikin iskan wanda jikin yaron bai dace da shi ba hmm. saboda haka rashin datuwa da jikinsa yakan sa yaron wani lokacin numfashin shi numfashi rinka wahala yana wahalar numfashi to duk waɗannan in dai aka yi tsammani in yaro na da irin waɗannan cututtuka ko yana da wannan shi azma din to ya kamata shi ma a rage yadda zai rinka fita waje yana shaƙa siya kuma kamar a nan ƙasashen hmm. wani lokaci in dai an tabbatar yaron na da irin wannan akwai irin abin da ake sawa wanda yake rufe hanci da baki mm. zai rinka shakar iska ta wannan to wannan zai rage yadda kuran ke shiga cikin huhunsa haka eh to waɗannan yakan kare ban san ko muna da irin waɗannan ba ana kiransu turanci ana kiransu ma eh. su waɗannan suna da yadda yake hana mutum shakan kuran za ka shaƙi iska amma ba za ka shaƙi wannan kinsa cikin iskar akwai su kamar eh, eh, su abubuwa da yawa da ke ciki mm. wanda kamar yashe yashe din nan eh. to duk waɗanda yana sa yadda huhun yaro kuke san huhun yaron bai kosa sosai ba mm. eh. to ina ga cutar amosanin jini to amosanin jini shi wannan ah, inda mutum na ɗuma yana da wannan shi wannan amosanin jini din to domin sanyi ke zo wadansu mutane suka ce domin sanyi to wannan lokacin lokacin sanyi kan ƙara tsananin sanyi hmm. amma ba sanyin kawai ke kawo shi ba hajiya haka to eh. likita ni tambaya na um, tambaya ta ita ce um, masu ciwon kashi to masu ciwon kashi um, yaya za a yi su rage tsananin wato raɗaɗin ciwo idan lokacin hunturin ya shigo to lokacin hutu din kin san inda shin kamar yawanci kamar dan yawanci musamman ya samu mutane suka manyanta mm. sai ga wansu. kamar daga wasu shekaru kenan ai abubuwan da mutum mai waɗansu wannan suka zaka kamar shekara a waɗansu talatin wani lokaci a jin waɗansu irin ciwon ƙashin yawanci in kana kamar abubuwan kana da kuruciya kana irin wasannin motsa jiki kamar irin su football da sauransu ko irin mm. abubuwan da ke motsa jiki wani lokaci kan sa mutum samu ciwon kashin nan da amosanin haka to likita eh, kan katse kaga kira nan na shigo mana daga jamhuriyar Nijar salamu alaikum daga jihar Difa Aminu Kalallabu wa jihar Difa to bismillah mana ba na daga likita akwai wanda suna cikin barci Halo? Yana muna sauraron ka. Muna ji. Cikin barci in suna barci harshen su yana bushewa. Harshen nasu yana bushewa cikin barci. Cikin dare. Wato. Eh, shi ne tambaya na zuwa likita. Ya yake yi haka? To, ka san abin da ke sa harshe shi ne To mun gode kwarai malam. To abin da ke sa har ya bushe cikin sun yawanci mutane inda ke bacci bakin ka a buɗe. Mm. Iska na shiga wannan dole kan sa bakin ya rinka bushewa. To inda ya ka san kana da irin wannan abin da ke faruwa ko lokaci bakin ka a buɗe. To wani lokaci akwai wasu mutane da ya kamata in dai wannan na faruwa da kowane lokaci ka je wani likita a duba sosai don bai kamata kana bacci kowane lokaci bakin ka a buɗe ba. To mun samu wani rikiya eh, wani kiran kuma daga ina ake kira? daga Naija mai wankin hula ne daga Naija mai gode a Kimba. To bismillah likita na sauraron ka. To da tuladan yana mai barka da zuwa wannan filin. A to godiya nake malam. To masha Allah dai ina ga kusan shekara ashirin dai ina sauraron ka amma a ce na ma tambaya a wannan filin ban taɓa yi ba sai yau da Allah hukunci na same ku. To alhamdulillah mun gode Allah. To masha Allah ina so dakta muna ya muna karin bayani game da ainihin kamar yaya da muke da su da mu kanmu hanyoyin da za mu yi mu da kanmu a bangaren hunturu haka dage kafa haka da bangaren sanyi muke so muna bayani a kai. To gaban tsagewan kafa yawanci ka san hunturu duduwa duk inda ke da damshi kamar yadda tura ke ta evaporation duk damshi damshi din nan to iska na kwashi damshi din da kafa mutum to shi ya ya kamata in dai kana da lokacin hunturu mutum ya rinka sa kamar irin su irin a gida basilin muke da shi kasa sa ka banda dare ka basilin ka dan rufe kafanka ko kasa sa ah, safa to wanda yakan rage rike damshin to kuma lokaci ka wani lokaci yawanci muna amfani da irin takate ba ko <laughs> irin takalman nan to wani lokaci in da kace abin ya tsare dole mutum ya rinka sa irin takalma da suke dutse da kafa ka sa mm. safa sannan ka sa kaman kaman basilin ko wani mai kaman wani lokaci kaman irin maman irin na gargajiya kaman man kaɗe mm. to za ka iya shafa a kafa sannan ka sa safa din to wanne ka rike damshi din zai rika tsananin tsage kafa din domin abin da ke ai kafa din iska ne da yake bushe sai ya rage damshin kafar sai ta so tsagewa. To mun gode kwarai da gaske dakta da wannan bayani da kai mana sai kuma insha Allahu idan mun sake gayyato ka. To alhamdulillah na gode kwarai. ta aisha ke wani tanadi kike yanzu da lokacin sanyi ya shigo to tanadi shine a nemi kayan sanyi maka maka irin manya manyan manya manya nan kuwa a nemi na rufe kunnuwa don na ga na ji sanyin na taɓo mutum ta kunne sai hannaye kwarai kamar yadda likita ya magana safa da takalma na musamman da na hannu da na kafa da na hannu da na kafa da na wuya duk dai ya danganta da yanayin tsananin sanyin zan ce ni dai bani wasa da kirji eh to kinga wuya kunne hannaye nan sanyi na shiga mutane ta nan. Sosai. Mm. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaites tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Wasanni na motsa share